a السورة الكريمة kagana muhimmancin lokaci ne a wani Allah ta'ala yana nuna wa mutum saboda yanayin lokaci an yi wani loto a lokacin da mutum babu shi ya ce halata alal insani hinun minar dahari lam yakun shay'an mazkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura kaga nan lokaci lalle an taɓa samun wani loto wani yanki a rayuwa da mutum bai zama komai ba kaga lokaci na sha faɗa irin wannan majalisi kuma inda zan kalli wannan taro namu gaba ɗaya bari man kawo da hasken fitila a nan wannan a rayu wanda da nake kallo ana saboda yawancin fuskokin da matasa ne kuma shekaru saba'in masu zuwa ko in ce ɗari ina jin ba kowa kuma a cikin mai haka ne ka san gaibi ne a ba maganar sanin gaibi ita reality amurin waqi'i to me yasa kake cewa shekaru kaza ba mana nan kaza ba lokaci ne kawai saboda an yi wani lokaci a lokacin da duk matattu muke saboda mutuwa guda biyu ce rayuwa ma guda biyu ce haka Allah ya faɗa a bakara da sauran wurare Allah na cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi min turja'un yau da wani dalili da wace hujja da wani azanci da wani kan gado za ku kafirce da Allah bayan da can matattu kuke kenan lokacin da ban zo duniya ba lokacin da baka zo ba lokacin da baki zo ba lokacin da mun zo muna yana to kuma ya Allah ya rubuta za mu zo domin da lokacin ya zo gashi mun zo to da muna yana a lokacin matattu muke shi yasa cewa kuntum amwatan kenan mutuwa iri biyu ne rayuwa ma biyu mun riga mun yi mutuwa phase 1 ya yani fasali na farko kashi na farko yanzu muna cikin rayuwa kashi na farko za mu gamu da mutuwa kuma kashi na biyu da kuma rayuwa kashi na biyu ita wannan rayuwar ba mutuwa kuma har abada in alkhairi alkhairi Allah ka samu dace in sharri sharri Allah ka tsare mu kuma kaga yan wuta a cikin suratul suratul mu'min ko ghafir ai suna cewa me rabbana amattana sanatayn wa ahyaytana sanatayn fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khuruj min sabil fa hal ila khuruj min sabil Allah ka kashe mu biyu ka raya mu biyu Allah muna son mafita zai yi mafita kenan kaga duk lokaci ake maka magana can cikin suratul mu'minun Allah na sake nuna mana yanda wasu suka sake hasarar lokacin su suna rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون سيتلسون قال احسأوا فيها ولا تكلموا سبحان الله ya Allah a fitar da mu daga wuta Allah ya kiyashe mu ya Allah mai alƙawari in mun koma kan kafirci to mu azzalume ne sai ce ina gariya kuke ikhsa'u fiha ayyuhal ashqiya ayyuhal kafara al-ghashash al-zalama al-fasaqa ku shiru kar ku sake tankawa la ilaha illa Allah kaga duk lokaci ne ɗan uwa masu girma duk mutumin da yayi wasa da lokaci yana wasa da rayuwarsa duk mutumin da bai kiyaye Abba ya san lokacinsa sannan kuma lokaci din nan duka-duka kowannen mu kwanaki uku ke da shi a duniya kowaye kwanakinka uku ne kawai nawa ma uku ne naki ma uku ne nasu ku gaba na ce kwanaki uku hikima ce a wurin suka ce kana da jiya ta riga ta tafi sai yau wacce kake raye cikinta sai gobe wadda bata zo ma wata ko in ka kalli rayuwa guda uku ne kwanakin ka kenan a rayuwar nan jiya dai ta riga ta tafi ta tafi da din ɗinka wallahi duk abin da mutum ya aikata ta tafi da shi ba za ka ga sakamakon abin da kai jiya ba sai idan shi ma lokaci ya tura ya tura duniya ta tashi daga aiki ita ma saboda lokaci za ta tashi daga aiki wata rana a wannan ranar za a ga aikin lokaci a dalilin lokaci za a zo maka da aikinka da aiki na da naki da naku da na la ilaha illallah ai kaga ya ce yau ma yau ma na sama aka tsayi sijilli lil kutubi a wata qira'a lil kitabi كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ranar da za mu sama kamar da ake naɗi ainihin adila adila kaga yau mai ce kaga lokaci ne ya kuma ce wa yau mata shakkakus sama'u bil ghamami wa nuzilar mala'ikatu tanzila الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافر سوى يوما يوما اكتومتا هذا لوكتين يقوم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكر أي يوم يتي هذا لوكتين يقوم يوم تبلى الصرائع فما له من قوة ولا ناصر yau mai ce lokaci ne lokaci lokaci lokaci an gane ko ya kuma ce yau mai ya firru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa sai ce li kulli yau mai izin kaga lokaci ne kowane mutum yau mai izin a wannan ranar ya sake ce yau mai izin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu rahman wa radiya lahu kaga lokaci ne to nake cewa kwanakin kan nan guda uku jiya ta tafi ba za ka ga sakamakon mu sai idan wata rana babba ta zo ita ce wace rana shi ne a lokacin yake cewa wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi sai ce wa nukhriju lahu yawmal qiyamati ya sake cewa yawma za mu fitar masa ranar kiyama kitaban yalqahu اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يا إشيك وانا للتافي يزمي مك حسيبا مي لصافي مي كددقا رانا رأبا صوروشي أموا رانا تاشي هنكليتي رانا مصيبة رانا دمتنزي رانا دمتشزات حيوبة شريعة mai shayar da nono inda ma akwai ta za ta yi wurgi da jaririnta ba ta shirya ba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shawun azim sai ce yauma يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما bi sukara ولكن عذاب الله شديد لا إله إلا الله ranar da mace za ta haihu unceremoniously ba mu shiri mai shayar da nono ta yi wurgi da jariri ranar da inda za a haifi jariri to kafin ya je ƙasa ya yi furfura saboda birgici kai ba tattakona in kafartum yawman يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا shi sa alƙahatani ke cewa رحمة الله عليه يوم القيامة لو علمت بشره لفررت من ولد ومن أوطان يوم تشققت السماء بهوله وتشيب منه مفارق الولدان ران القيامة إنك سنبلاء الران نبتن الران نتلو لوت والران السلام talaulautuwar da ka gudu fintin kau kabar dangi da ƙasa rana ce da sama ke bindiga tana darewa tana narkewa kamar laidar biredi da aka sa mata wuta me zai kawo ranar wallahi da lokaci nake cewa lokacin mutum uku ne jiya ta tafi sai yau a cikin kake rayu kuma yau din ma baka da garanti saboda idan ka ce yau yau awa nawa ce yau duka duka awa nawa ce a yau in ni ce yau ina nufin bangare biyu ne bangaren haske da bangaren dare duka duka awa nawa ne to na'am sukan ce 24 hours make a day awa 24 ke mai rana guda to bangaren yini da bangaren dare fi misali kaga sha biyu sha biyu to a yau din ma ba ka da tabbas yanzu muna karfe nawa yanzu nan ya jama'a karfe nawa to ba ka da garanti ba ni da garanti ba ni da tabbas za mu kai gobe wallahi ba ka da tabbas kenan a cikin yau din ma da ake cewa ranar ka ta biyu ba ka da wani abu illa abin da kenan yau awannin da muka bari a baya sun koma bangaren ranar mu ta jiya gobe ko bata zo ba kowane mutum kwanakinsa uku ne to bayan mun ji wannan duka gaba daya to ta yaya ne ne mutum zai ci amfanin lokacinsa ta wace hanya zan tafiyar da lokaci na eh hanya tafiyar da lokaci abu ne mai sauki mutane sun gasu gida biyu wasu sun zaɓi su tafiyar da lokacinsu wajen sabo ƙarya misali giya zina caca yaudara munafinci gulma haɗa faɗa, cin riba ɓoye kaya wasi da neman ilimi wasa da bin iyaye karɓar cin hanci fashi da makami a uzubillah girman kai nuna isa fankama da sauransu masu hankali kuma sun a mu za mu tafiyar da lokacin wajen bin Allah raye rai, da qiyamul lai saboda wata haka muna cikin rami wallahi muna cikin gabarwara wata haka sai dai labari kawai sai da ringa cewa an taɓa yin jama'a kaza a hayar da gasa a Kaduna a Kano an taɓa yi an taɓa yi lokaci ne ɗakin da ka gina ka kwanta kana bacci kana ana maka murna kai gida dan karere yau ai yau da gobe lokaci yasa wasu ne suka mutu suka zama kasa har jikinsu ya zama bangaren kasar da aka diba aka ko aka kwabe aka yi gini kake bacci ciki la ilaha illallah kenan idan ka shiga ɗaki kana bacci kana minshari kana jin daɗi ka tuna cewa wani bangare ne jikin ɗan uwanka yar uwanka da sun taɓa rayuwa a wannan duniyar yaushe Allahu a'lam wallahi inda za a ce ƙasa ki labari da labari za ka sha mamaki amma akwai lokacin da za ta bada labari yau mai zan tuhaddisu lasu akhbara za ta bada labari kaza da kaza sun faru saboda haka ta yaya za mu ci amfanin lokaci abu ne mai sauki hanyar cin amfanin lokaci ta hanya guda biyar ne waɗannan abubuwa guda biyar ana kiransu al-masail al-khamsa ad-daruriyya li kulli aqil mu'min abu na farko man allazi abu na biyu limaza abu na uku kaifa abu na hudu aina ana al'an abu na biyar ila aina ana ma'ana dole ne ka ci amfanin lokaci ta hanyar la'akari da waɗannan tambayoyi guda biyar na farko tukun manin lafi akwai halice ne mai hankali ya san bai zo duniya na haka kawai ba duk mai hankali ya san haka kawai ba za a tsince shi yana tafiya a bayan ƙasa ba lau ba zai yiwu ba ku sake fahimtar tambayin da kyau farko tukun manin lafi na biyu limaza na uku kaifa tambaya ta hudu aina ana tambaya ta biyar ila aina ana dangane da manin ladi za ka yi wannan tambayar ne a wannan rayuwar ma'ana waye ne dole mai sauki ne waye ka ƙurani ya riga amsa maka هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الله شيني كي فصل تاكو يكي صورا تاكو أتكي ما يفعي إيا ينكو يند الله يكي صور فكي كسر معوزة بات فرقو من الذي نبي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أتكي النحل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Allah shi ne wanda ya fitar da ku daga cikin kenan ka samu amsar mana labi ɗinka irin wannan tambaya tana da amfani musamman a zamani mai yawan jujjuyawa yau kamar hawainiya ɗauki misali musulmin da ke rayuwa a nan hairi su suna wannan ko misali da kaduna gaba da yau duniya ta zama a tafin hannu yau ana kiranta mai global village alƙaryar alamiya abinda suka gawai villagization of the world mayar da duniya kamar ƙauye guda yau yau abinda ke yanzu misali ba gugar mai zaɓe ke amerika ba mujirman duniya maɓannatan duniya suna jin yau kusan abinda ke faruwa a tafin hannun ka yake muke cewa akwai yiwuwar ɗan musulmi ya fita karatu ƙasashen duniya zai iya zuwa wata duniyar da bata ma yarda da samuwar Allah ba tukun kai kuma gashi ka zo kana son ka ci amfanin lokacin ka wajen tabbatar da tambaya guda biyar man ladhi limaza kaifa aina ana ila ai an gane wai ya halicce ne shikenan duk muminin su da ke Allah ne halicce to kafirin da bai amince da sabon Allah fa ya zaka yi da shi zan zan baku misalin wani abun da ɗazuma na shiga wa ɗalibai mata a kano kafin mu taso na kuma sha bada wannan misali wata jama'a ce aka yi ta a turai da america suna da awar ta'udullah allah ba samu mai bane eh gani har ma in suka tashi rubuta wai allah su ce god rip menene rip rest in peace ma'ana wata kalma ce da ke nuna ai mutum babu shi ya mutu waɗannan jairai fasikai mujirmai mu. sai suka samar da wani kundi mai suna kundin jin kan ɗan adam wajajen shekarar 1938 ɗaya daga cikinsu ana kiransa eric sai shiga aji da amerika yana karantar da yara to yana so ya tabbatar musu kwata-kwata Allah ma babu shi astaghfirullah kusa me yi sai tara yara siyara bari muku experiment menene wannan eh malam alli ne sai ce to shikenan alli saman mene ce kore saman mene me dalili kuna ganin alli muna ganin alli to kenan alli saman mene eh kore da gaske saboda me da mun gan shi sai ya ajiye sai ɗauki rula mai ce wannan eh malar rula ce kuna ganin rula eh samamiya ce eh sai ya aje haka dai haka dai haka dai shan sai ce to waɗannan abubuwa duk kun gansu eh kuma ganin da kuka yi ya tabbatar muku samamu ne eh to allan da ake bauta masa a cikin ku ke ganin shi kaji matsala mai haɗari ko haɗari to kuma yara ne ƙanana sai suka yi shuru ba a to ai gaske wace ganin Allah akwai bi ganin Allah ai da wanda ya ce yana ganin Allah saboda zikirinsa da wuri ka san fasiki ne lalatacce ne ka san inda ya kama hanya shedan ya gani ba Allah ba shi ko Allah ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir kai magana ma kita da magana tsakanin baka biyu masruq ibn al-ajda a cikin hadisi wanda ke hasan ayatin na aisha ya ke uwar mumine annabi muhammad ya ga allah ta ce kai yimshu ka faɗi maganar da tsigar jikina har ta tashi sai ya zauna sai ce ah, ba allah ya ce yana sai ba ta hujjar ai allah ya ce wala qadra abu nazlatan ukhra sai yi min shiru ta ce ana a'lamun nasi bi zalik na fi kowa sanin abin da aya take nufi kuma ita isa ne dan tana da qualification tana da kayan aiki eh siddiqatu bintu siddiq me gaskiya yar ne gaskiya inda wani ya yi rawa ya samu kuɗi wani in yi sai ci dukan tsaya ba haka bane sai ta ce ai na fi kowa sanin abin da aya take nufi ba ana nufin annabi ya Allah bane ta ce ana nufin ya ga mala'ika jibrilu ne saukar da ya yi ta biyu Wani katara ahu nazlatan ukhra ta ja hadisan sannan kuma take cewa ta ce abu uku duk wanda ya gaya maka yi ma Allah ƙarya ce duk wanda ya yi da'awar annabi ya ga Allah ya ƙarya ta ja wannan aya da na karanta yanzu hadisi ne hasan ko ka ce asari ne hasan ka ce kuma من زعم أن محمدا كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفريا duk wanda ya yi da'awar cewa annabi ya boye wani abu da aka ce gaya ma duniya ya ma Allah ta ja aya ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu wallahu la yuhibbu an-nas inna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin duk wanda ya ce annabi ya boye wani abu ya karya sannan kuma na uku ta ce man za'ama anna muhammadan ya alama fil ghadi faqad a'zama ala Allah al duk wanda ya ce annabi ya san abin da zai faru gobe ya san gaibi shi ma ya karya ta jawo aya qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah mahallin shahid cikin kissa din shine me magana gani din nan duk wanda ya ce annabi ya da Allah sosai to wancan kafiri sai ya rikita kwakwalin yara eh, tunda dai Allah ba a ganin shi to ina tambayar ku yara Allah sama mene kenan sai suka yi shuru suka rasta cewa to Allah da ikonsa aka ce a cikin ajin akwai yaro dan musulmi da iyayensa suka san amfanin lokaci suka kosar da shi da aqida islamiyya salafiyya sunniyya rabbaniyya la sharqiyya wala da haka suke cewa ka ci amfanin lokaci wajen ilmantar da yaro tun yana dan karami da zafi zafi kan da ki karfe ice tun yana dan yanka ke tankwara shi in ya girma ya zama banga banga gidiga gidiga sai dai ka karya shi to sunaka sai wannan yaron sai ce but sir i have a question ina da tambaya sai yes come on ya san yaron dan musulmi ne ya dauka karen shi ya kama zomo ne shi malamin eric dan yaron shi ke bashi ciwon kai a aji iyayensa cikin waɗanda suka yi ƙaura da ake kira immigrant suka zo na america ne to ba su yasa da addinin su ba sun ci amfanin lokaci sun ilmantar da shi sai ce da Allah tambaya nake so ne mai yan aji gaba da do Allah please who can see the common sense of our teacher wane ne zai iya ganin hankalin malam sai shi kwace eh gaskiya ba wanda zai iya gani ne aka sai ce does that mean that our teacher is a madman kenan a shi malam mahaukaci ne ta banjama ta babbe mai bulkara Tunda da ai matsala ce ta gani ba haka bane shi ya kore samuwar Allah ne saboda wai ba a ganin shi ah to in ka har haka ne a shi ma kake tunda wake iya ganin hankalin ka to ai shi kenan fa mala fa buhita allazi kafar kalli misali yaro dan karami amma da yake an ci amfanin lokaci an san muhimmancin lokaci ba a bata masa lokaci wajen movie wajen movie magic wajen sports channel fina-finan Najeriya bata lokaci bai bata lokaci ba wajen bin karnuka kaga yaro ya taso ya girma in ban da sarakan kwallon duniya ba wanda ya sani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ban da rashin kunya da rena na gaba a unguwa da wasa da sallah da magariba ka ga yaran musamari suna dawowa daga filin kwallo suna yarfar da gumi ka shirɓar magaribar ba su yi ta ba don wani ma a wannan lokacin zai je wanke gumi tuko kafin ya sallah komai ya riga lalace iyayen na kallo ba mai cewa kala kalli yaro dan kare ya yi fici-fici ya yi kasa-kasa ya yi laga-laga da wannan malami kafin yaro ne kwaya ɗaya saboda an ci amfani lokaci ake cewa dole in muna maganar lokaci ka kula da matsala guda nawa biyar sake tambayar ku tambaya ta farko muka ce me manin lafi ta biyu fa kuma ta limaza jami'i ta uku fa kaifa ahsantum ta hudu aina ana ta biyar ila aina to muna kan manin lafi ne ta tambaya ta biyu limaza tunda mun san Allah ne ya halicce mu okay to limadan khalaqan dan me ya halicce mu shi ma wannan in ka san amfanin lokaci to zaka kashe lokaci ne kai ta kan neman wannan ilimi domin duk wani karatu da zaka yi na duniya cikin tambaya guda biyar nan ne man alladhi limadan kaifa aina ana ila aina a ce a dawo saboda yan ce kana magana karatu kan man alladhi Allah ta magana ta kare ko ba gane ba ne idan ka dauki imanin da kafin da wuce wannan gabar magana kan ubangiji mahalicci imani da Allah ya kunshi abu nawa malamai suka ce abu guda hudu farko tukun al-imanu bi wujudihi aina labudda an tarda wa taqbala anna Allah mawjud qa'id azza wa jalla dai kenan kuma kai imani da rububiyya dinsa kaga sai ka ci lokaci mai kyau rububiyya kuma na nufin abu uku ne kare ta Allah bil khalq wal mulk tadbir halitta mulki sarrafa al'amura na uku uluhiyya na hudu sunansa da sifofinsa wannan shine to shi kenan Allah shi ya halicce mu kenan an amsa tambaya ta farko mana ladiko, tambaya ta biyu to limaza dan me Allah ya yi mu shi ma wannan sai ka dauki lokaci cin amfanin lokaci zai sa ka ƙara tambayar kanka don me Allah ya yi mu ya baka amsa ya ba kowa amsa farko dai ya kore wasa cikin halitta ta hanyar tambaya afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malik al-haq la ilaha illa huwa rabbul arsh al-karim kun dauka don wasa muka yi ku Allah ya kore wasa to tun da ya kore sai ce ga abin da ya sa ya yi mu ban halicci aljannu ba da mutane ba sai don me saboda min a cikin asariya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin kenan wannan shi dalili na biyu man alladhi na biyu limada to wannan tambaya ta biyu za ta kai ka zuwa ga tambaya ta uku in ki tambayar ku wato limaza khalaqana Allah dan me Allah ya halice mu wai tambaya nake dan me Allah ya halice mu dan bauta ko to kaifa dole ka je ka tambaya ta uku to ya za a yi bautar to kaif sai ka ɗauki lokaci ya zan yi bautar nan ko kaif zan yi bautar na yadda na gada ma bisa ra'ayina yanzu ka ɗauki misali in aka yi mutum haihuwa ya yanka katutun zakara a matsayin ragon suna ya yi? kenan in yanka wato zakara katutu a matsayin ragon suna ya tafiyar da lokaci cikin shirme ba zai samu lada ba sai zunubi in ya istihza'i ya kila ma ya kafirce in bai sa Allah ke shi mu inda mutum zai zo ya sallar raka a takwas bai san amfani lokaci ba ba shi da hankali inda zai je dawafi ya kewaye ka'aba sau goma sha hudu na nufin a lokaci guda ya kai lokaci inda bai kamata ba ya bata lokacinsa dole sai ka san kaifa ya zan ibada ne wani yana nufin ka je makaranta ka nemi ilmi yana fatan gane ko na hudu sai mai na ce in ji ko kuma manta ne mai na hudu aina ana to aina nake na san mani lafi na san limaza na san kai ok aina ana ina nake to ma'ana ina nake dangane da wannan abubuwa ina nake wajen tauhidi ina nake wajen neman ilimi ina nake wajen karanta sunna ina nake wajen yakar bid'a ina nake wajen gaskiya da sadaka da bin iyaye da neman ilimi da bada zakka da yin aure da yi ma iyali na tarbiyya misali na'am ina nake where do i stand wannan ita ce tambaya ta hudu to wallahi kafin mu je ga tambaya ta biyar ila aina kun san wannan aina ana ko ta biyar mai ila aina to anan ne zaka ƙara ganin muhimmancin lokaci ga masu hankali wanda suka ci amfanin lokacin da wanda suka wasa da lokaci yanzu misali in gari ya waye wanda ya san muhimmancin lokaci wallahi baya wasa da misali tsara ma kansa lokacin sallah asuba a unguwanmu misali ai riga sun muna sallah asuba karfe biyar da rabi alal misali wanda ya san muhimmancin lokaci zai tsara ma kanshi ya tabbatar ya ma tashi tun wajen karfe biyar ko biyar in yana da iyalai masu yawa akwai masu nauyin bacci wani ma biyar kila kafin minti goma ya samu isasshen lokacin shiga ɗakin yayansa maza in akwai da mata to ku tashi asalatu khair minan nau ku tashi ku tashi wani yaron za ka tashe shi magagin bacci ya sake ɗibansa ka sake komawa saboda ka san amfanin lokaci ku tashi masu kamarwa su je masu kewayawa su je masu janaba su wanke nauyin kai. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى kaga wannan yasan amfanin lokaci kyau yayi timing to shikenan lokaci kaza duk zo mu fita je masallaci shin amfanin lokaci ka tafi da ƴaƴanka ka shirya su a sahun da ya kamata shin amfanin lokaci ana ƙara sallar asubahi menene kuma next ya kamata a duk rana mumini mai hankali ya yi janna gobe idan Allah ya kai mu biyar ga watan zulqa'ada 1429 ina da tafiya zaria ina da tafiya abuja ina da tafiya kaza kaza akwai daurin aure akwai janaza akwai kaza akwai akwai mara lafiya sai kai ta mace wal kaza saboda amfanin lokaci musamman wannan zamani na waya ka shigar da komai cikin organizer ina da kaza lokaci kaza ka je masallaci an yi sallah khalas mai rage al'adkar zikirin safiya din ka su wuce ka annabi na karanta kaza su nawa ka matsa sai ka iya sanin amfanin lokaci don ka san in lokacin ya tafi ya tafi amma me zaka ce game da mutumin da Allah Allah yake fita daga masallaci karfe 6 ya bude radio wur wur wur ya je wasu of America sashen Hausa shida da rabi wuru wuru wuru da gudu ya tafi bush house bbc london labaran duniya daga nan sai kuma karfe nawa ne karfe bakwai sai garzaya ko ina ne germany yanzu bbc din ma da yake sun san suna cin lokacin mutane sau biyu suke yi yanzu yanzu kuma gidan radio faransa ma sun sai ka ga musulmi allah akbar tun daga safiya ya ciyar da lokacinsa kan labaran duniya kuma abinda zai baka mamaki abinda murya Amerika suka faɗa shi bibi suka dinga mamaitawa zaben Amerika ne mccain da obama mccain da obama shine magana guda da ikiyar cikin lokacin sai ya koye bayan takwas kuma sai ji ya gaji to wurin dan kwanta kafin in fita kasuwa ina zikirin da manzon Allah kan yi safiyarsa mai hankali kuwa don ya san amfanin lokaci to kaji kubarin yin azkar ɗin nan ya karanta su gaba daya sannan kuma sai tare yayansa ku zo mu ta karatun qur'ani kafin kowa waje aikin sa cin amfanin lokaci ya tare yayansa to karatu lokacin zon yara makaranta ya yi timing takwas ko kafin takwas ko bakwai da rabi yara sun fita ya sa su a mota ya kai su ko kuma idan akwai wadatar masu kaiwa direbobi ku kwashe su ku kai su cin amfanin lokaci shi kuma ya dawo ya gato mai abin yi sai ya tana yana da iyaye ya je gun baban shi baban na zo in shekari mai zan maka yau yanzu nan kafin na dawo haka cin amfanin lokaci mama wani aiki kike da shi da zan miki wasa kenan misali cin amfanin lokaci kuma irin wannan mutum hazikancinsa ya kai saboda ya san lokacinsa ba na wasa ba ne baya shiga gulma ko kus kus ko zance ya shiga har malamai na cewa saboda sanin darajar lokaci in an tambaye ka tambayar da ka san a eh, ita ce amsar to ka ce in eh, kai shuru misali an yi wa'azi yau a hayar riga sako in ka san a eh, za ta iya amsa tambayar to ka ce a ko e kai shuru in ka ce a eh, an yi wa'azin ai malam wani ne to malamai suka ce Allah zai kama ka da laifin malam don ba a tambaye ka wannan ba tunda a eh, ta isa to ka ce a eh, sauran ka dinga ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah idan ka ce malam wani ya zo daga wuri kaza suka ce ka kashe sakan wajen amsa abin da ba tambaye ka ba Allah zai maka ya sami kama. la ilaha illallah la ilaha illallah shi yasa idan kana kallon malaman musulunci sai ka ce to mu ina muka shiga ne الخطيب البغدادي رحمة الله عليه هنا تفيا كان تيتي بغداد أما هنا نزل اللتافي هنا حدثنا أخبرنا كنت أشلا في قال إتي دومين نيزن كي قيد متانيكم أنا نزل اللتافي سوى ذلوك جلاني كي تفيا ابن أبي حاتم zai shiga ban ɗaki ya kama ruwa amma ɗan shi ibn abi abu hatim kira to sai ce ɗana ɗauko min juz'i na hadisi zan shiga kamarwa kafin na fito ka dinga karanta muna muzakara ilimi domin hatta lokacin shiga ban dakin kar in kashe awannin ba tare na yi amfani wajen karatu ba cin amfanin lokaci su in aka zo majalisinsa ya ji wani na yi da wani sai ce uskutu wa ansitu ya man ta'tabunan nas ya ku masu yin riba masu yin gulma lokaci sannan kuma har yau mutum mai hankali ya san lokacin da ya kamata ya dawo gida bayan sallar azhar ya bincika iyalai sun yi sallah ko wasu sallah cin amfanin lokaci ya tsara a gidan shi lokacin da duk yara za su yi banci light out kowa ya kasance a gida bayan sallar lisha misali bayan takwas ga lokacin baccin yara an tsara musu ya kuma tsara wa kansa timetable na kiyamun lai cikin dare zai tashi karfe kaza ya raka a biyu ko raka a hudu ko raka a shida ko raka a takwas nawa ne cikin mu bayan ramadan ya wuce har yanzu muke cin amfanin lokaci wajen yau ta ibada nawa ne da yawa idan azumin ramadan ya wuce sai mu kuma mai sanyi batirin imani ya yi sanyi yana bukatar caji ya kamata in tashi karfe hudu karfe uku ina da bukatu da yawa kana da bukatu da yawa kima kina da bukatu da yawa dan ko ba komai akwai dai mutuwa gaban mu ai muna so ta zo mana cikin sauki akwai kwanciyar kabari ba ruwa ciki ba haske ba dangi ba komai inda al'amal sai aiki so cin amfanin lokaci sanin amfanin lokaci wallahi zai hana mutum ya zo ya yawaita barci ya wuce kima yawaita magana ta wuce kima yawaita ci ya wuce kima abubuwan guda uku suna ce mutum lokaci bacci in yawa da magana in ta yawa cikin abin da ba shi da amfani da kuma ci in yawa saboda ci in yawa yakan sa jiki kuma tsawon gaba shekara arba'in ya ce bai taɓa hasarar jam'i a tsawon gaba ba rannan sai ya bako sai ce to ai kulawa da bako ita ma farilla ce to garin yi ma bakon maraba da ba da masauki har sai aka yi sallar lisha a basra shi bai samu yayi ba wani karka so ga bakin cikin tsanan aka ce sai da ya dinga kewaye masallatan basara jama'a ta Allah yana ne ba a yi sallar jami'i ba duk inda ya je almasajidu ha mughlaqa an yi sallar lisha an kulla masallaci malam ya koma gida yana cikin bakin ciki yana cikin damuwa yana tana hadisin ibnu umar da hadisin ubay cewa sallar jam'i haka ne ta fi sallar mutum daya da lada ashirin da biyar a wata ruwaya lada ashirin da na bakwai ya ce sai da na koma na yi sallar lisha a hudu so ashirin da biyar mai dalilin dalilinsa saboda ya riski mai wancan lada ya kuma jikin masa ko sallar lisha a hudu so ashirin da biyar da ya kare ya gaji tilis likis sai kwanta barci hakan nan sai barci dauke shi sai ga wasu mutane akan dawakai suna gudu suna sukuwa shi ma akan nashi dokin yana bin su da gudu sai suka waiga suka ce ka daina wahalar da dokin ka don ba za ka tadda saboda me sai suka ce domin mu sallar jam'in da annabi ya karantar yar gangariya raka a hudu ita muka samu kai ko ta ka misali ta cuwa-cuwa ce sallar lisha raka a hudu sau ashirin da biyar ya farka yana bakin ce kalli magana shekara arba'in bai taɓa rasa sallar jami'i cikin jama'a ba nawa ne mata mataye a yau da sunan girki a gida suke wasa da jami'i ba ma wannan ba nawa ne suke bata lokaci saboda kallon fina-finan hausa fina-finan fasikanci nawa ne nawa ne akan karta ya ake wasa da sallah nawa ne kan kallon kwallo nawa ne masu buɗe gidajen fina-finai a suna bata a yayan mutane nawa ne ake zuwa a kunna janarina saboda za a yi wasa tsakanin milan da ainihin ajax da ainihin real madrid da wacece wacece da sauransu nawa ne nawa ne yayan musulmi ke haddace gwanayen kwallo ba su haddace sunayen sabon manzon sallallahu alaihi wasallam nawa ne mutane ke bin karnuka yau nawa ne suke gulma nawa ne ake fasikanci nawa ne ake bin gangan farauta nawa ne yan siyasa ke amfani da samari suna ba su kwaya da kuɗaɗe kaɗan suna karce sadakinta ga wanda zai aure ta ta ce kai abu talha na yadda ka aure amma ka musulunta ka yi kalmar shahada kawai nake so wannan shi ne sadaki sun ce da su ya ma'ashar shabab kuka matasa da yawar yanzu kuna ji a kanan nan wannan abun zai iya yiwuwa a samu yarinya saboda cin amfanin lokacinta mai kyau ta ce sadaki na ilimin da kake da shi ka karantar da ni har ga Allah na sallama ta suka ce malam an samu guda biyu ta ce Allahu akbar wannan yarinya cewa ta yi wanda zai aure ta to Allah ya sayo mata sai na sahihul bukhari shine sadakinta kuma an yi ta zauna a ɗakin miji lami lafiya ba magana kwandage da warwaro da murjani da yari da gado ba shi bane ba ko muna cewa laifin bane na mara sadaki Allah ne shi a barai wa atun nisa sadaqatihin nihla fa in tumna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a hanyar cin amfanin lokaci yana da cin amfanin lokaci yin sana'a da neman na kai da rashin miƙa mutane hannu da neman abin yi saboda ka taimaka wa addini kar ka zamanto kallon ala maula kira ga hanyar cin amfanin lokaci wato sada zumunta na hayar rigasa na da aboki a batarawa misali na da aboki a barnawa misali na da aboki a wuri kaza kai musu ziyara yanzu ka kawai kasa yana daga cikin cin amfani lokaci na nawa na yanzu na nawa na ya jama'a madalla wato ya zamanto ka keɓe lokaci kawai na tafakkuri abu ne muhimmi sun yace inda fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذا الله تعالى يا امبشي وأن نسكي تناني تكينها لتروبنجي تفكري أبني مهم من نسكي أزوني أكونجي أكن كابتنسو ويتفكرون ka yi tafakkuri ya Allah ta'ala ya samaniyar nan ya yi ƙasa ya yi raƙumi yanzu misali ka taɓa kallon raƙumi ka gaya Allah ya shi afala yanzuruna ila libil kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila aljibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat yani kalli raƙumi ya kai raƙumi idan ka kalle shi zai baka mamaki a kafarsa akwai shakka zoba kwarai da gaske irin na kun fayaku shaka zuba su ne shi sa yana da dama yi tafiya a cikin hamada da rai bai nutse ba to ka kwatanta rakumi da dabban nan da ke yankin siberia da ake kira reindeer ita kuma idan ba a hamadar kankara ba ba ta rayuwa waye wannan rakumi allah ya bashi wani irin resilience juriya a bayan shi akwai wato tanki tanki reservoir na ruwa raƙumi iri biyu da irabu da kuma buhtu akwai mai tozo biyu zai iya jure kishi kuma ga shi da aika-aika da wani irin wujojin aljani ne raƙumi waye shi cikin kifaye akwai kifayen da ke karkashin ruwa cancancin karkashin ruwa suna da kwayaye ba sa zuwa sama wannan kwanci shi ke haska musu duniyar teku nan kuma suke cin abincinsu kifin whale yana bacci dolphin kai yana bacci da idan sa guda daya bude waɗannan ya zama to mutum yana tunani alladhina yadhkuru Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna wa kashi inwar aiki dan Allah fatan muke kiyar fata Allah zai karfa mana ya yarda da mu ya karfa wannan aiki da kuka yi ya kai cikin mizani ya samu dace kuma kamar da aka faɗa akwai lacca gobe ko da za a yi mai taken sanin farashin toka ah, za a je wani toka ake nufi wani kuma farashin amma da abin da zan ƙara jaddadawa irin wannan aikin alkhairi na gayyatan ɗaliban ilimi da su malamai su zo su mana bayani yana daga cikin mafiya muhimmancin abubuwa waɗanda mutum zai tafiyar da lokacinsa saboda lokaci ba abu masu ba a wannan gaba ne shugabanni na wannan zama da sauran yan uwa nake ganin lokaci ya yi da na dakata haka na saukar da labule akan tattaunawar saboda yanayin shi kansa lokaci din sun ce li na khairar kalam ma wadal walam ya tul fayumi mafi kyawun lokaci abin da ya takaita magana ke ta takaita ba ta tsayi ba don katta gundurar ta sa a samu almalal wasi'a ina roƙon Allah cikin rahamarsa da iyawarsa da baiwarsa albarkacin sunayensa kiyawa da sifofinsa masu tsada ya sanya mu cikin masu cin amfanin lokaci don kar cizon yatsa lokacin da lokaci kuma ya kure mana Allah ya kiyashe mu ya samu dace ya samu na cikin waɗanda za mu yi farin ciki da wannan lokaci da Allah ta'ala ya ba domin wasu da suna bayan ƙasa wani inda zai samu minti ɗaya da kake da shi yanzu ko awa ɗaya ya dawo duniyan nan ya gyara wallahi da ya dawo ai kaga cikin abin da muka karanta yan mutu suna cewa rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun sai ce me qala khsa'u fiha wala la ku fiddare ya kuma tsaya ta karku sake ramadan kenan kaga ai lokacin ne suka kasa cin amfanin sa har ake ga musu wannan magana mai mutakabbar bar tsoro mai da hankali daga karshe daga karshe daga karshe ibn al-jawzi la ibn qayyim al-jawziyya cikin bara'il fawaid ya ce shaidan tarkon sa guda bakwai ne ko tarko na hudu zai sa ka dauki abu mai karancin daraja ka bata lokaci akai ka bar mai mai daraja kamar ya Shi shaidan zai iya zuwa da mutum ga ibadar da idan kai za ka samu lada mai tarin yawa sai ya shagaltar da ke gabarin yinta ka ɗauki mai karamar daraja saboda ya san idan lokacin kai tafiya gama da kai da suka ɗauki misali wani mai hankali cikin mu zai je kasuwa yau ga kasuwancin da idan ya instantly zai sami naira biyar, misali nan take amma kuma ga wani kasuwancin da a lokaci guda in yayi zai sami hamsin ne kuma ana son ya dauki kasuwanci ɗaya cikin su biyu da Allah cikin su wanne zai yi na wala shak wala shak ga nan a duniya ke a nan duniya sai mutum ya zama to mai hankali amma harkar lahira sai mutum ya zama ke dawo ne ya bata lokaci kan abin da yake mai karamar daraja ya bar mai daraja babba wannan yana daga cikin makar shefa da sharrinsa da makircinsa ana yi kamata mu dakata اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبطنا صابرا وتوبة نصوحا قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونصيبا وافرا من الجنة برحمتك أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته in Allah ya kai mu lafiya bayan nan akwai sanarwa na ainihin ita wannan makaranta gobe akwai gudanar da sauka ga kuma karatu da malam zai yi, in Allah ya kai mu jibi akwai kuma bangajiya da za a yi gabatar na wannan makarantar Allah da ranar litinin kenan bayan nan akwai ɗaya daga cikin iyayen wannan makaranta wanda shi ne zai gabatar da jawabin godiya a takaice sannan kuma malam muhammad bin usman kano kenan a wannan yana ɗaya daga cikin alamar lokaci yanzu aka fara kuma allah ya nuna mana ƙarshen lacca abin da ya gama faɗi mana kenan kuma lokacin da aka sa za a yi wani lokaci ne a can baya kuma gashi Allah ya kawo mu a yanzu mun gan shi kuma duk da haka akwai lokaci na gobe Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya ba mu dacewa da lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa da lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa da lokaci malam ba abin da za mu ce mishi sai dai Allah ya saka mishi da alkhairi domin yana ɗaya daga cikin al'amura ne na Allah har ya kawo mana malam a wannan lokacin wallahi ko da na je Kano na ƙarshe shekaran jiya muna tare da shi akwai 'yan bauchi wanda suka zo suka buƙaci daidai wannan lokacin ya kasance yana bauchi amma cikin iko na Allah da ƙudurarsa da ɗaukakansa da iko da ya ba ma malan dama sai